A yayin bikin taya murnar shiga sabuwar shekarar meladiya ta 2023 da ya gudana a ƙarshen mako wanda ya samu halartar manyan jami'an da suka hada da firaminista da mambobin gwamnatinsa da shugaban majalisar dokokin ƙasa da kwamandojin tsaro da jakadun ƙasashen waje da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa shugaba Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar yaƙi da cin hanci da farautar barayin dukiyar jama'a. La Halsia vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête ya ce hukumar halsiya ta wa alkali mai shigar da ƙara rahoton binciken badakala da dama na kuma bashi umarnin bin diddigin waɗannan takardu waɗanda ke kunnen uwar shegu suna ci gaba da tafkata asa a ma'aikacin gwamnati za su yaba wa aya zaƙinta saboda haka ina ƙara ta kira ga alƙalan shari'a su yi aiki kamar yadda doka ta tsara domin aikin su na da mahimmanci sosai a yaƙi da rashin hukunta masu laifuka sannan ya zama wajibi su kiyaye goyon bayan takwarorin su da aka yi katarin samu da aikata abin da ke zubar da mutuncin alƙalanci. su garder de protéger ceux de l'heure lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction shugaban ƙasa wanda ya tunatar da cewa ba a taɓa kama manyan jami'an gwamnati ba a nishar tun daga samun 'yancin kai kamar yadda yake yi a zamanin mulkinsa ya ƙudiri aniyar saka kafar wando guda da baragurbin jami'an duwan da na ma'aikatar haraji. Les services de la douane par les shugaban ya ce har yanzu akwai sauran runa akan maganar tattara kudaden ƙasa da harkokin hada-hada lamarin da ake ɗora alhakinsa a wuyan ma'aikatar duwan da ta haraji kamar yadda ake iya ganewa daga ƙorafe-ƙorafen da masu saka hannun jari ke yi a kansu da farko na ɗauki wannan magana a matsayin ƙage to amma da alama batun na buƙatar dubawa saboda haka firayim minista da kai da ministan kuɗi na umarce ku ku yi wani abu a kai Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des shugaban reshen transparency international a nijar malam mamman wada ya bayyana fatan ganin ɗorewar wannan yunkuri a ci gaba da yayi wani bi ana faro abin ana tahiya ga hanya sai a dakata muna fatan ka a yi barci ko ka a ma gyangyaɗi wato duk in haka ta faru a yi ma mutane hakunci ko su wane ne ko matsayinsu A cewar shugaban kungiyar Voix de Nasiru Saidu, a yanzu hankulan 'yan ƙasa sun karkata wajen alƙalan shari'a da hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa. Juju idan an ba shi takardu shi aiwatar da su dangance da yadda shari'a ta ba shi incin yayi. Kenan yau 'yan ƙasa suna jira su gani a ƙasa. wannan ya giya tana bisa wuyan halsiya da jujoji wadda shugaban kasa rataya musu. Shugaba Muhammad Bazum na wannan ikirari ne a daidai lokacin da bincike ya rutsa da wani alkalin da ake zargi da rubda ciki a kan goma miliyoyin sefa na kudaden gado. Ba idan wasu da aka gano suna karɓar na goro don ba da belin gaggan 'yan takife yayin da aka cafke babban daraktan wata makarantar gwamnati da wasu makarrabansa saboda zargin cuwacuwar jarabawa. kamar yadda babban daraktan bankin bagari da mataimakansa ke kulle a gidan kaso sanadiyar zargin halitta dubban miliyon sefa da suka wawure. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.